Masu mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maricen talata kwana na tara a cikin watan Ramadan da fatan Allah karbi ibada. Shekaru biyar kenan ba a noma a Borno, jihar da ta yi kowace shan bone a hannun 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya sai kuma Yobe da Adamawa. To ganin hakan kuma ganin cewa 'yan boko haram sun bibbinne nakiyoyi masu ɗanbin yawa a dazuzzukan noma shi ne na tambayi Profesa Baba na Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Ko yaya yake ganin za a iya gyara wannan al'amari? Har ma a farfaɗo da noma ya koma kamar yadda yake a shekarun baya a jihohin nan guda uku na Borno da Yobe da Adamawa? To hajiya wannan tambayan wallahi kin so samu inda yake min kai kai dalili yanzu muna da mutane wanda iyalansu da su duka suna cikin camps wanda ake ce abin IDP camps sun zama yan gudun hijira. Kuma da yawansu ba daɗin zama ba ne. Mutum ne da matarsa guda uku, maybe da 'ya'yansa goma sha, yana da katon gida yana da makekin gona. Duk ana nan idan ka shiga cikin gidan sai ka ga rumbu da yawa duk ya cika da abinci. yau ya zo abincin da zai sa baka ma sai dai gwamnati ta bashi a lokacin da 'yan gwamnati suka yadda za su ba su. Yadda za ta da harkar noma a Borno musamman da Yobe da Adamawa wuri uku din nan ne, wanda aka samu matsala kwarai da gaske amma kin san Borno ne number one. Mhm. Followed by Yobe sai kuma Adamawa. Abu guda ɗaya da za yi, dajin Borno da Yobe da yawa 'yan Boko Haram sun shuka boma-bomai abinda ake cewa landmines. so ko da yau za su koma ƙauyukansu wallahi hajiya dole a samu abin da za a yi a shashare wannan bumabuman da aka yi ta kan hanya hmm. da ci kuma filin Allah ta'ala ɗaya kenan na biyu dole gwamnati hajiya dole gwamnati ta shigo ta ba manoman nan sabon salon iri ingantacciyar iri iri wanda tabbas na san idan na shuka na kula da shi zai bani abin da zan girba mai kyau hmm. ɗaya kenan don yanzu idan kika ce su koma gona ina ma irin yake gwamnati dole ta shigo ta ba su iri na uku hajiya ishu ɗin taki ɗin nan ko mun ji ko mun so ba yanda za yi noman wannan zamanin ba takin zamani hajiya ba zai yiwu ba to sabida haka gwamnati ta shigo Da ba su taki tallafi wanda za su iya su samu in son son ma a ba su kyauta a ce bayan da kun gama nomanku da arzikin da kuka samu sai ku sayar ku mayar mana bashi na uku hajiya ba inda za a yi noma ba kuɗi abinda ake cewa credit access to credit manoman Najeriya ba su da shi da yawan su ba su da ilimin da za su je banki su nemi loan kowane banki kuma idan aka je ruwan da ake saka ana maganan goma sha tara percentage kenan ko kuma ashirin da biyu mm-hmm. wani manomi ne zai karbi bashin miliyan ɗaya bayan da ya noma ya mayar da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko kuma dubu ɗari hudu hajja ba zai yi ba mm-hmm. muna roƙon bankuna su mayar da abin da ake cewa single digit kwaya ɗaya ko da tara ne a ce idan ka ɗauki bashi bayan noma ka girbe komai sai kuma a ce sai ka bada abin nan kuɗin da ka ɗauka bashi sai ka sa ƙwaya tara a kai iya da kyau shine single digit hmm. kar ya shige tara ya zama goma a'a na uku hajiya manoman nan da yawa akwai abin da ake cewa extension agent shi na ji president buhari da kansa yana faɗa cewa lokacin da muke yara ƙanana a daura ɗin nan akwai abin da ake cewa malaman gona da sauransu yanzu hajiya ba malaman gona completely a kididdiga na food and agriculture organization dama ya kamata ya ce kowane manoma hamsin suna da malaman gona guda ɗaya shekaru biyu da uku da suka shige a Najeriya muna da malamin gona guda ɗaya ma manoma dubu ɗari biyar To a yanzu da nake miki magana ma batun ma extension din an ce ya yi collapsing completely a Nigeria. Ina ne wane ne extension agent, wane ne malamin gona daga ina ya taso daga ina zai shigo babu shi. Na ƙarshe Borno da Yobe da Adamawa ya kamata gwamnoni guda uku dinnan su haɗa kai. Su fara wani program wanda za a ce dole ne kawai kowa ya noma. Ko da kai dokta ne, ka dan samu hili kai wani abu kai da ko dan sanda ne ko soja ne idan dai kana cikin states din nan guda uku a ce kowa ya zama jazama makarantu primary da secondary school a musu saitin gona a cikin su ana koya musu a haka arziki zai bunkasa mutanen nan tiraman da muke magana zai koma kuma za su koma gidajensu su samu abin da za su ciyar da iyali kuma da abin da za su rufa asiri hajiya al'amarin kenan To hatan mu dai Allah ya sa masu ruwa da tsaki a wannan batu sun saurari Profesa Baba Gana Abba Gamba da kunnuwan basira kuma za su karɓi waɗannan shawarwari da ya bada. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji ƙarashin tattaunawarmu da Profesa Baba Gana Abba Gambo. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya masu azumi a sha ruwa lahiya.